هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا Allah shi ne wanda ya sanya ku ya ku mutane, sashen ku yana mai gurbin sashi don ya jarrabe ku ya ga me za ku aikata. Duk wanda ya kafirce wa Allah ya kafirce wa abin da manzanni suka zo da shi, to laifin kafircinsa da ukubarsa a kansa za su koma, kafircinsa ba zai cutar da Ubangijinsa ba kuma kafircin kafirai baya ƙara musu komai a wurin Allah sai baƙin jini mai tsanani hakanan kafircin kafirai baya ƙara musu komai a wurin Allah sai asara ta inda suka yi asarar abin da Allah ya tanadar musu a aljanna da a ce sun yi imani